ciwo kamar wasa abu kamar almara sai kuwa ya zama babba sa alhaji madan da ke tunanin dawowa gida da yamma sai ga saratu sun kai basma a rikice da wani matsanancin ciwon cikin da a ƙarshe likitoci sun yi iya abin da za su iya amma sam suka kasa shawo kan matsalar allurar bacci kawai suka banka mata kaɗai ta daina musu raki bayan kwana hudu kasancewar kofar ba a rufe take ba ya sa shi tunkarowa ba tare da tunanin komai ba amma yana ganin ta naji tsaye gaban maman shi daga ita sai karamin wando jikinta duk lalle ne na Hausa har fuskarta duk da an goge lallan da madarar ruwa amma hakan baya hana a gane lalle ne a jikinta ga kuma ke lambu a gefe da daurin kirji ita ma da sauri ya juya a hankali kuma ya shiga takawa a zuciyar saina faɗan. mama kenan ko me take kuma ta samu 'yan mata biyu ta manta da mu mama kuma a ciki gyarawa Danejo kujerar da ke gabanta da ita ce to zauna da kyau ki kullafa zaune Danejo ta yi akan kujerar katakon sannan mama ta rufa mata babban zanin ta rufu da robar da ke gabanta don ta samu sirace ya shiga jikinta da kyau ba a yi minti ɗaya ba Danejo ta shiga kokarin ɗagowa tana faɗin mutuwa mumsi, zafi hayaki kara hakuri an mata na cewar mama tana ɗan ɗaga mata kaɗan ta sha iska da dubara da rara shi mama ta samu siracen ya dan buge ta kafin ta cire mata zanin rumfar ta ce to maza ta shige je ki wanka da gudu ta yi niyyar juyawa sai kuma ta dakata ta juyo a hankali ta kalli mama wacce ta niyyar dakatar da ita amma ganin ta tsaya ya sa ta zubga mata harara ta ce da na karya miki kafa da alamar ban hakuri ta ce na tuba mamsi ba zan sake ba wucewa ta yi ban ɗakin don yin wanka a tsanaki ta ajiye hankalinta ta fara wanke jikinta kamar yadda mama ta nuna mata a kwana biyu da suka gabata tana kammalawa ta fito ta samu ke lambu ma ta kammala ban ɗakin ta shiga ita ma inda danejin kuma ta karasa kusan mama da ke rike da gorar zuma a hannunta farar saka a cokali ta zuba ta nufi bakin danejo wacce ita ma ta buɗe shi don kwana uku kenan tana musu haka ita da ke lambu sai da ta mata cokali uku mai kyau sannan ta nufi inda mai yake ta shafa a tsanake kuma a hankali take komai nata yanzu har ta kammala ta yi shirin zuwa islamiyyar ta ita da ke lambu a tare suka fito daga ɗakin na mama da yanzu can suka fi zama suna kulle kullen su, tunda suka fito najib da khalid kowanne ya kalli ainihin gwanarsa najib a ransa ya raya ikon allah ko kyallin me take ita kuma cikin ne ko farin cikin rabuwa da alhaji ne inda gogon kuma ya taba baki ya maida dubansa kan abincin da ke gabansa ya ayyana wallahi dai mama akwai ta ɓari, rabari wannan ai daukar alhaki ne na lokaci suna karasawa suna karasowa abin mamaki dukansu babu wacce ta kalli kowa sai ke lambace ma ta kalli Khalid ta ce hamma ina kwana amma da jib ko kallon Allah ya isa bata masa ba haka suka ja kujera suka zauna don su karya kumallo mama da ta zauna ce Khalid Khalid da Najib suka gaishe ta amma duk da haka sai Khalid ya kalli da Najib da ta fara tsiyaye madara tana sha irin kallon nan yake mata na ke marar kunya ce ko sai na roki gaisuwar ma hada idanu su kai sai kawai ta sakar masa wani irin murmushi mai kama da to. da karfi ya rike cokalin hannun shi yana dantsi bakinsa gaskiya mama bata kyauta bata kyauta mishi shi ya ma rasa wasu abubuwa take koya ma yarinyar nan a kwana hudu da take neman fanɗarewa ga baki ɗaya wani irin shan kamshi da jin aji take masa da ya rasa gane gabansa ba gudu ba tsalle-tsalle an rage surutu uwa uba ma daina kula shi da masifar nan a wajen Najib ma sak abin da yake ta ayyanawa kenan sai dai shi yana ɗan tunanin ko matsala ce ta masu ciki ko kuma dai laifi take gani na zama sula rushewar aurenta a tsare Najib ne yake kai musu a tsare najib ne ke kai su makarantar amma da mama ta kalli nejo ta ce amma na. lokaci fa ya kusa kure miki idan an fito shan iska ki dawo ki ci abinci jinjina kai ta a takaice ta ce to mamse ta miƙe tana gyara zaman jakarta mai littattafai sake duban ta kalit ya yi shi dai ya san da a baya ne da sai ta yi murmushi ko turo bakin ta gaba sannan ta ce mamse ban fa shi ba kuma ma ai malam baya tukan mata haka ta taɓa faɗa masa amma yanzu sai ya ga ba haka ba Najib na miƙewa Khalid ma ya miƙe yana kallon ta yace mu je na sauke ki kallon shi tayi amma fuskar ta ba fara'a ta ce to sannan tayi gaba ya bi bayan ta Najib dake miƙa muke lambu kallo yace miƙe mu je in sauke ki kallon shi tayi ido cikin ido babu alamar tsoro ko fargaba ta ce ai ni ba yanzu muke shiga ba da mamakin sabon yanayin nan yace amma ai a wannan lokacin nake kai ki kasa ta maida kallonta tana ci gaba da cin abincinta ta ce yau ba zan je a wannan lokacin ba don ko na je ma zama nake haka kawai kallonta mama dai ta ce amma ai gidan malamar kike zama kuma kin ce kina karuwa sosai shi yasa ma kike son tafiya da wuri jinjina kai ta tace ce eh eh mama yau ne kawai bana jin sha'awar tafiyar kallon Najib ta yi a sanye ta ce don Allah ka dawo anjima sai ka kai ni tana gama faɗa ta ci gaba da aikin gabanta bata sake ɗago kai ta kalle shi ba duk da ta ji idanuwan shi sun jima suna yawo a jikinta amma abubuwa da ta koya yanzu har da tsoron shi suka fara cire mata don haka za ta fara gwadawa sannan ta nuna mata ita ma mace ce da wannan al'ajabi na ya bar gidan yana sansanin kalar sabuwar ƙwayar da ta fito garan nan wacce mama ke ba yaran nan da shi bai san ko sunanta ba idan ko ya sani zai siyo da yawa ne ya haɗiya don ya fara don ya fara kallon ƙwayar idanuwan yarinyar nan da yanzu kallon ta ma ke saka shi jin fara ke saka shi jin faduwar gaba Allah sarki wannan kenan a wajen su basma ma har yanzu ba wani canji Alhaji Mudan na gaban likita yana son jin ƙarin bayani kan abin da ke damunta wayarsa ta yi kara dubawa yayi ko da ya gama likaci kawai ya kashe kiran sannan ya sake kallon likitan ya ce in? Um, ina jinka cike da rashin tabbaci likitan ya ce alhaji a gaskiya har yanzu ba mu gane me yake damun yarinyar wajen ka ba mun mata duka aune aunen da zamu mata an ɗauki hoton cikinta ga ko da wata matsala ne amma babu abin da muka gani da zai iya saka ta irin wannan ciwon ciki gashi kuma ba lallai cikin da ke jikinta ya juri wannan wahalar ba hakan zai iya sakawa a rasa ta ita da abin da ke cikin daga masa hannu ya ce dakata likita ban gane ciki ba bayan cikinta da ke ciwo akwai wani abu a jikinta ne jinjina masa kai yayi yace kwarai kuwa tana dauke da ciki a akalla wata hudu kurawa likitan idanu yayi bai sake cewa komai ba sai kawai ya jinjina kai ya miƙe tsaye tare da tattare makullansa da waya ya juya zai fita likita mata shi tsaye yana faɗa alhaji ya kamata a duba yarinyar nan za ku maida ta gida a jaraba yi mata maganin gida dan gaskiya wannan ciwon bana jin duk inda za ku je ko juyowa Alhaji Mutum bai yi ba ya ce nagode da shawara yana fita daga ofishin na likita ya samu Saratu da ke tsaye dama shi take jiran ya fito kare mata kallo yayi tsaf yana tunanin ma abin da zai mata sai kawai ya ce ki ɗauko ta ku koma gida ni akwai inda zan je da sauri ta juya ta bi shi da kallo a razane ta ce gida kuma a halin da take cikin nan ina zaka tafi haka Alhaji da ya fi lafiyar yarka juyowa yayi ya kalle ta a hasale ya ce ban sani ba aiki kin san meye matsalar yarki amma kika bani ina ta daga hankalina sake juyawa yayi zai fice sai kuma ya juyo ya ce waye mata ciki dara gaban ta ya faɗi ta zazzaro ido idanu tana kallon sa ganin tana shirin dirire cewa ta fara wasu kame-kame ya ce za ki faɗa min ko na cire hannu na lamarin na barki ki ji da komai da sauri ta girgiza kai ta ce a'a alhaji fara ne da mamaki a fuskarsa ya ce wani muzaffar ɗin a hankali ta ce makwabcin mu ɗan hasana girgiza kai yayi cike da takaici ya juya a fusace ya bar su a nan asibitin bai tsaya ko ina ba sai ofishin na Khalid wanda bai taba zuwa ba sai yau tunda matashin ya shigo ya ce ya yi bako ya zuba kofar idanu ta madubin da ke jikin tagar da ke bayan kujerarsa dan gaskiya a duk wanda suka saba zuwa wurin shi kai tsaye suke ganin shi tunda ya hangi Alhaji Madam ya shigo gabansa ya ji ya fara faduwa dan kawai abu daya da ya zo mishi kar da Basma ta gaya musu haukan nan shi yasa ya zo ya same shi jiki a sanye ya juyo yana ayyana inda haka ne ku za su ga kalata fa dan ba zan tsaya suna min yadda suka ga dama ba babu auren kowace ya tasu a kaina dan haka a shafa min lafiya da kyar ya kakaro fara'a suka gaisa da Alhaji Madam kujera ya nuna mishi ya ce bismillah alhaji da kulawa ya ce a aka bar shi dama na zo neman muzaffar ne yana nan kuwa dan ban gan shi a waje ba ajiyar zuciya ya sauke daga ta ciki ya ce muzaffar na dan aike shi amma yanzu yana dawowa bari na kira shi girgiza kai alhaji mudanyayi ya ce a'a ba sai ka kira shi ba in dai ba zai jima ba bari zan jira shi cincina kai yayi yunkura zai tashi ya ce bari a kawo maka abin sha bai karasa faɗa ba Alhaji ya ce a'a ka bar shi alhamdulillah komawa ya zauna yana kallon alhajin tabbas akwai wani abu mai kama da tashin hankali a yanayin shi don haka Khalid ɗin a tsanake ba tare da sanjin komai ba yace lafiya dai ko murmushin ya ya masa yace lafiya lau ba ba komai jina kai yayi bai sake cewa komai ba sai ma jawo wani katon littafi da yayi na lissafi-lissafi ya shiga dubawa alhaji mudan kuma kallon fuskar Khalid yake yi sun jima a haka babu wanda ya sake cewa komai kafin alhaji madan ya ce khalid ka taɓa faɗa min ta dalilin mazabar ka san basma ko a hankali ya ɗago kai ya kalle shi da idanuwansa da suka faɗa sosai saboda yar ramar da ya fara yi kwanan nan ta damuwar da ta dame shi shi kaɗai a hankali ya ɗan cire kansa ya ce eh haka ne da irin yanayi na raɗa alhajin ya ce kuma kafin aurenka da basma baka san akwai wata alaka tsakanin basma da muzaffar ɗin ba jim yayi yana kallon alhajin sosai ya shiga mamakin wannan tambaya har ya furta me yasa ka tambaya da wani abu ne da saurayi alhaji ya girgiza masa kai ya ce a'a ba komai shikenan kawai kallon tsanaki Khalid din ya masa sannan ya sake sadda kansa yana abin da yake gabansa alhaji mudan din kuma a sanye ya sake ciwa ka kula sosai Khalid ba kowane ba kowa ne da ke tare da kai kuma yake maka dariya bane masoyinka wani san ganin bayanka shine maudu'in rayuwarsa ka kula sosai yana gama faɗa ya miƙe ya ce zan jira shi daga waje da kallo Khalid ya bi shi ya rasa gane wannan maganar da ya faɗa masa sai da ya ga ya rufo kofa ya sake dawowa nutsuwarsa sosai yana tunanin abin da ya faɗa din da sauri ya tashi ya bi bayansa don ya tambaye shi me yasa ya faɗa haka ya fita daga ofis sai dai yana dabdabta daga barandar da za ta sada shi da farfajiyar filin ya ga Alhaji Mudan da Muzaffar. A hankali ya taka don ya karasa ya ji ƙarin bayani game da abin da ya shafe shi. Amma abin da ya ji ya sa shi dakatawa yana kallon Muzaffar da bai ga tahowarsa ba a matukar roɗe yana faɗa. Ni ban san komai game da cikin da ke jikinta ba. Basma ai ba da ni kaɗai take mu'amala ba. A tsanaki Alhaji Mudan ya ce shikenan tunda ka musa yanzu zan je na samu mahaifiyarka sai na sanar da ita kaga ita ta samu kanin mahaifinka Jafaru sai ta faɗa masa komai raba shi da yayi zai wuce ya sa zafar faɗin a'a Alhaji ba sai ka sani ba dan Allah shikenan naji na yarda amma dan Allah karfa min asiri kar mama na ta san maganar nan ji zan kula da abin da ke cikin ta sama da kasa Alhaji madan ya kalle sai ce Allah ya rufa mana ya wuce shi kawai yana juyo yana juyawa suka hada idanu da Khalid da ke masa wani kallo da ya saka gaban shi sake geki cewa ya ji kamar zai sako da zawo a wurin amma sai Khalid ya yi niyyar tafiyar da duk wasu makiyin shi ta ruwan sanyi shi masa tare da karasawa kusan sa ya ce ashe ka dawo lafiya dai ko na ga kamar hankalinka a tashi wani abu ya faru ne da mugun sauri ya girgiza masa kai ya ce ba ba ba komai jinjina kai ya juya zai koma ciki ya ce ka zo ciki na jiya kuka kare da kayan da aka rike da sauri ya biyo bayansa yana share gumin da ke fuskarsa yana faɗin alhaji gaskiya wannan karan sai ka je da kanka matsalar da aka samu direban da ya ɗauko mana kayan ne ya ɗauko wasu kayan da hukuma ta haramta shigowa da su hakan ya so shafar kayanka amma dai na shawo kan matsalar yanzu amma sun ce dole sai ka je suna son ganinka na san kuma ba zai wuce wani abu suke so daga gare ka ba murmushin gefen labba Khalid yayi yana zama akan kujera ya kalli Muzaffar din yace hmm shikenan zan je zan je anjima idanu a tsaitsaye kamar wanda ya ci kudin aika ya ce, to shikenan ba wani abu da mamakin tambayar Khalid ya kalle sai ce kana lafiya da sauri ya ce eh lafiya ta lau na barka lafiya ya faɗa yana fita a ofis a office din da kallo ya bi shi kafin ya girgiza kai tabbas Muzaffar ya san wace ce Basma amma a haka ya bashi shaidar karya har ya aure ta ashe shi kanshi yana neman ta kenan shi ya so ya rabta hmm. Alhaji Mudan na fita daga nan ya kira Malika tana ɗauka ta fara masa shugabar. ya kashe mata kira da yanayin da bai saba mata magana ba ya ce. ina tare da likita ne ke kuma baki san uzuri ba a rayuwarki da kin kira ban ɗauka ba kawai sai ki ce na wulakanta ki rayuwar nan idan babu uzuri a cikin ta matsala ake samu ki fahimci hakan Malika tabbas mamaki ya kamata bayan abubuwan da ya faɗa mata kuma ya kira sunanta da baya kira haɗewa ta yi ta ce alhaji na wai me yake damun ka ne ka baki ɗaya fa ka sauya min irin na kufulan nan ya ce ba komai me kika gani abubuwa da yawa ta ba shi amsa kai tsaye a sanye ya ce kin gani kawai rayuwar ce sai a hankali girma na kara zuwa kullum sannan mutuwa tana ko'ina Allah kuma yana madagata ina ga malika zai fi kyau na gaya miki gaskiya dan Allah duk wani shashanci da muka yi mu manta da shi kawai idan kina buƙatar wani taimako da zai inganta rayuwarki ki sanar da ni amma ban da wata banzar alaka a gigice malika cikin ɗaga murya ta ce me kot wai me kake nufi kana so ka ce kai ma zarasa kake na wallahi ba zai yiwu ba alhaji mudassir ba zan rasa ka ba ka sani idan ma amaryar da kai ce kake doki to a banza ne don ko wannan yarinyar a gaba na ɗanka na kanajib ya fara keta mutuncinta sannan ina da shaida a kan hakan idan ma za ka canja tunani ka canza idan kuma ba haka ba wallahi duniya za ta san abin da ɗanka da matarka suka aikata a shashance ce ke sa karya to yanzu haka bana tare da matar tawa sannan tana ɗauke da cikin najib kuma ki ji da kyau najib ba ni ne ubansa wanda ya haife sa ba maganar da nake miki da zaran Khadija ta haifu da kaina zan nema wa Najibullahi aurenta ke kuma ki je duk abin da zaki ki da mamakin da ya kusa kashe ta tace furan uba ni za ku yi wa akuyanci ni za ku mayar yar tasha bayan bukatar ku ta biya kenan na dauka karuwanci na ne ya kai ya kawo shi yasa na hada da da uba nake morar su ina amfanar kuɗin uban yayin da nake amfanuwa da kuruciyar dan jinjina kai ta yi ta ce za ku gani wallahi za ku gani a kwanan cin tuwonku ba da ni ba to yarinyar da ta shiga tsakanina da ku dukanku wallahi sai na zama ajalinta ka sani ba yanzu ne na farko da zan fara zama a gidan maza ba don haka mu zuba da ni da ku ɗib ta kashe wayar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar dai shi da najib ma sun haɗa shimfiɗa da malika bala'i to kenan me hakan ke nufi duk wata gonar da take burge shi Najib ya ziyarta kenan ba dama wacce shi sam bai ziyarta ba abu mafi a'ala kawai shi ne, ya ja baki yayi shiru ya kuma yi fatan Malika ba ta da wata hujja da za ta nuna wa duniya shi a matsayin mutumin banza ne dan Najib matashi ne har yanzu yana da wasu damammaki a rayuwarsa amma shi kuma damar shi kalilan ce Allah sarki wannan kenan abubuwa na tafiya a cikurkuɗe musamman ma wajen Abdullahi da kuma Saratu da ke fama da rashin lafiyar basma. Ta gama yarda shirin shedanu ne don yanzu za ka ganta lafiya amma yanzu za ta birkice ta rinka iwon ciki. Ga kuma cikin jikinta na ta girma ba abin da ya same shi. Yanzu haka duk wani tattalinta ya fara karewa garin nemawa basma lafiya. Don kuwa Alhaji Mudan ba ruwansa da wani bin malamai da bokaye. iya likita ce yayi iya kokarin shi dan har ya mai an kai ta babban asibiti aka duba aka ce lafiyar ta kalau bai yarda ba sai da ya ce a duba mishi kwakwalwar nan ta basma ko dai illar kwaya ce aka duba kanta lafiya lau a jininta ne suka ga kwaya shi ma kuma suka ce bata mata illar da za ta taba ta har haka ba haka suka tattaro suka dawo karshe ya kalli Saratu ya ce kin ga idan kin san akwai wata kulla kulla da kuka kulla a yanzu ko a baya to ku je ku warware ta dan nayi iya abin da zan iya yi a game da ciwon basma idan ciwon ta na warkewa ne Allah ya bata lafiya idan kuma ba na tashi bane to ke kin san ba ita ce yata ta farko da na fara rasawa ba don haka sai na kara hakuri akan wanda na yi na baya tun daga ranar take fafutukar nema mata lafiya bi wancan malami bi wancan dan bori neman wancan boka da kuɗin da suka fara karewa shine take dan yin karya ta samu kuɗi wurin alhajin da ta ci gaba da karɓo magunguna tana ta banka mata musamman ma rubutu amma har yanzu shiru babu sauki wani lokacin za a kwana biyu har uku ma lafiya lau sai an fara jin daɗi an ga sauki sai ciwo ya dawo sabo fil a leda Ɓangaren mama da yan mata kam sai san baraka a nutse suke rayuwarsu inda take ta koya wa yaranta abubuwa da ya kamata a ce sun sani a matsayinsu na 'ya'ya mata akalla a sati takan shafe musu jikinsu da abin da ya sawwaka wani lokacin lallan hausa wanda ta faɗa musu matukar amfanin shiga jikin mace wani lokacin manja da madara kaɗai za ta shafa musu wani lokacin kuma takan musu gyara sosai kamar wasu amare ta wani janabin kuma suna ta karatunsu hankali kwance haka kuma suna gudanar da soyayya gudanar da soyayyar da zukatansu ne suka furin jayar da ita amma daga su har mazan kowa